Na'am. Masu kallon mu barkan mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci da muka tafi. kuna tare da Alwilaya TV Hausa a cikin shirin Mahdi Almuntazar wanda Sheikh Yusuf Judi yake yin bayani a cikin shirin. za mu koma kai tsaye ga malam a karamakallah insha Allah malam Mustapha kafin mu tafi hutun rabin lokaci muna ƙoƙarin mu nuna cewa ingantawar da allama albani ya yi tare da dukan girmamawa na hadisin kitabullahi wa sunnati wanda ya zo ta hanyar wanda ya hanyar shi take tukewa zuwa ga ibnu abbas alhaqqu wal insafu allama albani ya saba maka'ida ta ilimin hadisi wanda shi kan shi ya yarda da wannan ka'ida din ka'ida din shine matukar malamai mm. ya zama sun yi sabani masana ilimin hadisi mm. suka soki wani malami wani bangaren su wani bangaren su ya yaba malamin musamman in ya zama a cikin abin da suka faɗi akan wanda ya ruwaici hadisin akwai karya su ba a la'akari da malaman da suka yabi wannan mutumin da ya ruwaiki eh, hadisi in muka ɗauki hadisin da muke magana a kai hanyar da allama albani ya inganta mhm. sha'aninta da yanayinta shine wannan ka'ida ɗin cewa wato wasu malamai sun yaba mhm. kuma yabansu in muka yi la'akari da shi bai kai karfi ko kusa ba na malaman da suka soke shi kuma daga cikin abin da suka soke shi akwai cewa shi makaryaci ne balma yana kirkira ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ƙarya da ya san tabbas ƙarya ce ya jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kuma duk wanda ya kirkira wa manzon Allah ƙarya ai kaga ƙarshen kafirci kenan kaga wannan sai ya zama cewa allama albani amma a hadisin kitabullahi wa sunnati sai ya manta da wannan ka'ida me yasa ya manta da ita tare da dukan girmamawa ban sani ba hmm. wanda na faɗi wannan bai dace da sha'anin allama albani ba hmm. yake cewa fa hadhihi an-nusus tadullu ala anna ar-rajul kana ma'a hibzihi kadhaban wal kadhibu aqwa jarhi al wa abyanuha hmm. fa kayfa sagha lish-shaykh taqdim at-ta'dil ala al al-mufassar hmm. ma'a annahu khilaf mu'taqadihi wannan ibarar da Allama Albani ya faɗi nafsin ita ainihin ibara za mu ɗoka mu tsabbaka ma Allah ma albani mu ce zantukan malamai hmm. a kan hanyar da ka inganta wadda a cikinta akwai Ismail ibn Abi Waisi tare da cewa wasu sun ce laba ba asabihi irin su Imamu Ahmadu su Abu Hatim sun ce su ne amma akwai malaman da sun nuna cewa kazzabun makaryaci ne wadda'un mai kirkirar hadisai ne wal kadhiba aqwa asbabil jarhi wa abyanu fa kaifa saga lil allamati al albani taqdim at ta'dil ala al jarh al mufassar ma'a annahu khilafu na'am mu'taqadatihi wannan ibara ainihin ta kawai a cire annan rajul mutumin da yake magana a kawo mm. isma'il ibn abi uwais a cire sheku a kawo allama albani maulana za ta tabbaka kai gaskiya ne wannan abin da yake ma wannan malamin gyaran fuska mm. irin ta ne za a yi mishi gyaran fuska akan abin da ya shafi kitabullahi laki wasu na'am wannan yake ishara da nuni da cewa ingantawar allama albani ba ta gina akan ka'ida ba watan ya gina ta ne akan san zuciyarsa wallahi malam mustapha in mun ka kyauta ta mishi zato la akalla mu ce alƙalamin shi yayi kuskure yayi kuskure na'am amma ba wani dalili mai inganta wannan hadisi din mm. a ina allama albani ya faɗi wannan ka'ida din silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a mm. marubucin littafin muhammad nasiruddin ibn haji nuh al-albani bugun darul ma'arif ne riyad al-mamlaka al-arabiya a saudiya bugu na farko shekara ta 1412 wanda ya daidai da 1992 littafin yana da juzi'i goma sha hudu ne juzi'i na farko shafi na 93 akan wannan bayanin da muka yi mm. zai bayyana a dunkula a takaice mm. cewa hanya da take tukewa zuwa ga ibn abbas wacce alama albani ya inganta mm. ingantawa ce da take da matsala ingantawa ce da bata zauna a muhallinta ba ingantawa ce da take la ha min al'ayara mm-hmm. amma hanya ta biyu da take tukewa zuwa ga abu huraira malam mustapha a nan da'awa guda biyu za mu yi na'am akaramakallah da'awa ta farko ita ma hanyar kamar yadda muka tabbatar mun kawo dalili cewa a cikinta akwai atsalhi akwai salih ibn musa atsalhi wanda malamai sun raunata shi wanda yake nuna wannan hanya ɗin da ifiya ce kuma duk hanyar da wannan Salihu ibn musa abdalhi ya zo mhm. za ka ga malamai sukan ce wannan hadisin da ifi ne ba za a dogara da shi ba mana mai rauni ne akan wani asasi allama albani yanzu ya inganta wannan hanya mhm. alhali wannan mutumin mai rauni ne dole yana da bukatar dalili mm. da wata asasi wannan da'awa ta farko ko kuma mu ce gyaran fuska na farko wannan hanyar tana da rauni na biyu mhm. da'awa ta biyu mhm. wadda za mu kawo dalili cewa wannan hanya din akwai shakku akan cewa abu huraira kitabullah wa sunnati ya ce ko kitabullah wa nasabi matan akwai shaku a akwai shakku akan cewa abu huraira wannan hanyar da allama albani yake faɗi muƙaddara yanzu kaga mun ce matsalar fako tana da matsalar sanadi hmm. cewa isnadin ta da ifi e ne saboda wannan salih ibn musa a da ya zo hmm. matsala ta biyu shine mataninta abu huraira da ya faɗi maganar mhm. ya ce kitabullahi wa sunnati ne mhm. ko ya ce kitabullahi wa nasabi ne yanzu muna so mu kaddara mu ta isnadin ya inganta yadda allama albani ya ce mun faɗi bai inganta ba saboda akwai atalihi a ciki wanda yake mm. da'ifu ne mm. ba a dogaro da maganar shi mm. bal wasu malamai sun ce matrukun ne wasu malamai sun ce ba a kafa hujja da hadisan shi duka mun karanta a zaman makin da suka gabata yanzu da awa ta biyu shine abu huraira muƙaddara wannan isnadin ya inganta matanin yana da cece kuce tsakanin malamai shi abu huraira ya ce kitabullahi wa sannati ne mm. ko ya ce kitabullahi wa nasabi ne kaga matukar yanzu ba ko da mun kaddara isnadin ya inganta ba wani dalilin da za mu ce kitabullahi wa sunnati ne hmm. Allahumma illa sai muna da buƙatar wani dalili mai tabbatar da cewa tabbas Abu Huraira ya ce kitabullahi wa sunnati ne hmm. saboda akwai sabani tsakanin malamai hmm. cewa Abu Huraira ya ce kitabullahi wa nasabi ne ko wa sunnati bal ba wai sabani ba wasu malamai suna ganin cewa tabbatacciyar magana a gurin Abu Huraira shine kitabullahi wa nasabi wa nasabi din kitabullahi wa sunnati ba wannan yasa idan suka zo aka ce ya ce manzon Allah ya ce kitabullahi hmm. wa sunnati sai su ce wannan al'amari ne mai ban mamakin gaske malami na farko mhm. hadisi mai namba 955 mhm. ya nakalto wannan hadisin da aka ruwaita da abu huraira gashi nan da rubutun bula ya ce kitab Allahi wa sunnati lan ya tafarraka hatta ya rida alayyal haud mhm. abun nasar fil ibana qala qaribun jaddan an abi huraira wannan hadisin da allama albani ya kawo ya ce kitabullahi wa sunnati ne hanyar shi take tukewa zuwa ga abu huraira cewa manzan allah ya bar littafi da sunna kuma ba za su taɓa rabuwa ba hmm. su biyu har su tarar da ne a bakin haud abu abun nasri a ibana shi ya ce garibin jiddan an abi wannan wani abu ne da yana da ban mamaki a ce abu huraira shi ya faɗi hadisin kitabullahi wasu naki wannan kaga me aka sani a abu huraira hmm. da aka sani a abu huraira bai ce kitabullahi wasu naki ba me abu huraira ya ruwaita kitabullahi wa nasabi na'am saboda haka ko da isnadin da allama albani ya ce ya inganta mun kaddara isnadin ya inganta hmm. wa ya ce abu huraira kitabullah wa sunnati ya faɗi hmm, zai iya yiwa kitabullah wa nasabi ya faɗi hmm. kuma malamai abu nasir yana nuna garibin ne a cewa ya ce kitabullah wa sunnati ita kalmar lan ya tafarraka a ina take zuwa kitabullah wa itirati na'am a kitabullah wa sunnati Allahu akbar a ina wannan maganar ta zo Kan mhm. kanzul ammal fi sunan al'akwali wal af'al marubucin littafin alauddin ali ibn hisamuddin mhm. al muttaka al-hindi mhm. wafatinsa shekara ta 955 za a haska muna sunan littafin ta hakikin bakari ne bugun safawatu saka mu'assasatun risala bugu na biyar shekara ta 1401 wanda ya daidai da 1981 a kenan shekarar girgori juzi'i na farko shafi na 188 wannan malamin tashin farko ya nuna bakon abu ne sosai a cewai abu huraira ya ruwaito hadisin kitabullahi wa wasannin. abu huraira ya yarwaice hadisin wala Allah wani ya ce juri kai kake cewa wa nasabi ne amma la akalla wannan ibarar da ka karanta ya ce ba ko ne a ce Abu Huraira ya ruwaici kitabullah wasu nan ce la mushkila mm. ko iya nan muka tsaya wannan yana nuna akwai shakku mm. a kan cewa abin da hadisin da Abu Huraira ya ruwaita shine laki wa sunnati babu tabbaci babu tabbaci lallai amma su waɗanne malamai ne suka ce ya ruwaici laki wa nasabi mm-hmm. hadisi mai namba dubu goma sha hudu da ɗari tara da hamsin da takwas an abi huraira ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inni khallabtu fikum خلبت فيكم اثنين نعم. لن تدلوا abadan أبدا نعم. كتاب walan ya tafarraka hatta ya rida رواه البزار rawahul bazzar بن موسى الطلحي وهو musa kaga wannan isnadin da muka faɗi wanda allama albani ya ce ya inganta muka kawo shi a hanya ta farko muka tabbatar hmm. cewa akwai salihu ibn musa a tsalhi hmm. wannan malamin yake cewa albazaru a cikin musnadu din shi ba wa sunnati ya ruwaita ba mm. wa nasabi ya mm. to ko da isnadin ya inganta mm-hmm. abu huraira ba tabbaci cewa ya ruwaici kitaballahi wa sunnati mm-hmm. yake cewa daga abu huraira yake cewa manzon Allah ya ce hakika na bar abubuwa guda biyu a cikin ku da in kun yi riko da su har abada ba za ku bace ba kitaballah wa nasabi kaga wannan kitaballah mhm. wa itirati kitaballah wa ahla baiti abu huraira mi ya ruwaita wa sunnati ne la ba wa sunnati ya ruwaita hmm, wa nasabi ya ruwaita yace walan yatafarraqa hatta yarida alayya alhawd hmm. kuma ba za su taɓa rabuwa ba har sai tare da ni a bakin tabbaci kuma wannan shine hadisan da muka karanta a baya muka ce mutawatirai ne hmm. yace rawahul bazzar bazar ya ruwaice shi yace wa fihi salih ibn musa hmm. at-talhi yace wannan hanya din tunda akwai salih ibn musa at-talhi ba za a yi la'akari da ita ba yace wa huwa da'ifun amma allama albani yace muna menene sahihi ne na'am muƙaddara abin da ya faɗi sahihi ne mhm. me ya dalili akan cewa abu huraira kitab Allah wa sunnati ya faɗi babu aula kalla akwai shakka hmm. ƙa'ida shine matuƙar bamu da tabbacin kalmomin da abu huraira ya faɗi shine mu aje wannan hadisi hmm, so ko da muƙaddara hanyar ta inganta wadda take tukewa ya zuwa ga abu huraira akwai saɓani cewa kitabullah wa sunnati yace ko wannan sabi hmm. saboda haka za mu yi murgi da wannan hanya muna wurgi da ita akwai wata ingantaccen hanya babu babu babu gafata malam wani malami ne ya faɗi wannan magana ɗin a haska mana sunan littafin majma'u zawa'id wa ba'ul fawaid marubucin littafin nuruddin ali ibn abi bakar al-haythami bugun darul fikir bairu shekara ta 1412 littafin yana da juzu'i goma ne juzu'i na tara shafi na 257 Malam Mustapha a gurguje musamman da ya zama waɗannan bahasoshin mafi yawa mhm. wala Allah za su iya ma wasu daga cikin masu kallon mu nauyi mhm. amma lazimi ne ya zama cewa mun faɗi mhm. amma dai ba iya alhafiz alhaithami ba ne yake cewa wai abin da ya zo a cikin musnad bazar wai yana da kitabullah wa nasabi ba ne akwai malamai da dama da suka yi ishara ya zuwa ga wannan amma saboda mu takaita wannan bahasin na ilimin hadisi hadisi mu zuwa ga wani bahasi za mu takaita ga abin da shi alhafiz alhaithami ya faɗi illa kawai malam mustapha musiba kubra mm. sai ya zama cewa wasu musnad din bazzar ɗin sai aka rinka cire nasabi din ana mai da shi sunnati sai a cire nasabi sai a mai da sunna abu wannan alhafiz alhaithami musnadu din bazar inda yake hannun shi wa nasabi ne sauran mm-hmm. malamai ma wa nasabi yake hannun su amma da sunan ta hakiki da bincike mm. musamman waɗanda ake ganin malaman zaka ji an ce ya ƙware a binciken qur'ani da hadisi mm. dokta ne a salafiya wawa waɗannan alqabu din da suke Latus tusmin wala mm. tuguni min juwa'in maulana sai su zo sai su cire wa nasabi su ce wai ta hakiki ya tabbatar wa sunnati ne wani irin ta hakiki subhanallah watan akaramaka shi wa nasabi din watan itirati yake nufi itirati yake nufi saboda mm-hmm. dole akwai buƙatar a cire itirati saboda bai yi ma masu canzawar daɗi ba abinda suke so manzan Allah ya ce wa sunnati shi kuma mm-hmm. manzan Allah ne ya faɗi wa itirati saboda haka malaman ma da suka ruwaito abu huraira ya ce manzan Allah ya bari kitab Allah wa nasabi da sunan ta haƙiƙi a musnadu ɗin bazzar ɗin sai suka cire nasabi suka mai da shi sunnati masu amana Yana a cikinsu sai su zo a ƙasa su ce a asalin littafi nasabi ya zo amma ta hakiki yana tabbatarwa wa sunnati wani irin ta hakiki ne me dalili cewa wa sunnati abu huraira ya faɗi me dalili hadisi ɗaya ne bari a ce ai ya ce wa nasabi ya ce wa sunnati la hmm. hadisi ɗaya ne hadisi ɗaya ne lallai hadisi ɗaya ne ba biyu ne malam hmm. amma mu tafi musu musnadu zaro din malam na'am hadisi mai namba 8993 yake cewa haddathana ahmad ibn mansur qala haddathana dawud ibn amr qala haddathana salih ibn musa ابن عبد الله ابن طلحة قال حدثني عبد العزيز بن الرفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلقت فيكم اثنين lan da kuma abadan kitaballah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya alhawda na'am ina nasabi an batar da shi sunnati nasabi sai aka menene mai da shi sunnati aka cire nunun ta nasabi aka dawo da ita bayan sinon mhm. aka kawo wata ta'un aka yi ƙara sai aka cira ba'un maimakon digon ba da yake a ƙasa malam mustapha sai aka kawo wasu digagga guda biyu a sama aka mai da shi ta'un sai ya koma menene sai zama sunnati hmm. in ka je ka ce musnadu bazar ma hmm. a ya ruwaici wa sunnati lala bazar wa nasabi ya ruwaita ba wa sunnati ba na'am wannan an haska muna sunan littafin musnadu Bazar. al-bazzar wa Bakar ibn ahmad ibn amra al A shehu sheikhu al imamu al-hafiz al-kabiru har zuwa lakubban da aka bashi an haife shi shekara ta kaza ya yi wa fati shekara ta kaza wanda ya tashi da fihirsa din wannan abin shine al-bahith fil kaga mai bincike wato yana bin diddigin al'amura a alkur'ani da sunna saboda haka akwai bukatan nasabi din shi a mai da shi menene sunnati hmm. juzi'i na biyu shafi na 472 wannan saboda haka a bisa wannan bayanin mukaddara cewa istinadin ya inganta bare hmm. ma isnadin da ifi ne malam mustapha saboda wannan salihu ibn musa a tsalhi din da ya zo hmm. ba a la'akari da zancen shi ba a kafa hujja da hadisin shi amma muƙaddara hanyar ta inganta hmm. akwai kila wakala ba tabbacin cewa abu huraira ya ce wai kitaballahi wa la wasu malamai sun ce bakon abu ne a ce abu huraira ya faɗi haka me suka sani a gurin shi kitaballah wa nasabi mhm. wannan a dunkule akan abin da ya shafi maganar da allama albani ya faɗi na inganta waɗannan hanyoyin guda biyu waɗanda suke alhaku wal insafu tare da dukan girmamawa allama albani a nan alƙalamin shi ya goce ingantawarsa ba a muhalli ƙa'idoji na ilimi da bincike ba sa taimakon ingantawar allama albani wannan kuma salafa wanda suke kallon mu idan akwai wata ka'ida mhm. ta ilimin hadisi da mhm. kake do kake taimakon wannan ingantawar ta allama albani la mushkila wani ya kira ko ya turo da sako a sama ya rubuta dalilin ingancin hanyar da allama albani ya faɗi sai ya kawo mana hanyoyin sai mu ɗora su a kan teburin bahasi mhm. mu ga cewa da gaske suna taimakon wannan ingantawar da allama albani ya inganta waɗannan hanyoyin ko ba sa taimakon shi amma a iya binciken mu ba wata ƙa'ida hmm. ingantacciya da take taimakon hmm. wannan ingantawar da allama albani ya yi ma waɗannan hanyoyin guda biyu wannan a dunkule akan abin da ya shafi mahangar allama albani a kan hadisin kitabullahi wa sunnati da kuma nuna cewa mahangar tashi alhaq wal insafu tana da iskaliya da gyaran fuska iska ka'idoji na ilimi ba sa taimakonta waɗanda ka'idojin da shi kan shi allama albanin ya yarda da su wannan a dunkule a takaice malam mustapha kan abin da ya shafi tambayar da kuka yi na'am kamar su malaman salafawa tamala za ka ji suna dagewa akan shi wannan hadisin mm. na an bar muku nauyaya guda biyu wato kitabun lahi wa sunnati eh. ko akwai wata hanya da suka dogara da ita wacce za ta inganta shi wannan hadisin a kallon. to malam mustapha a hmm. zaman makin da suka gabata mun kawo sun yi kokari su jingina ma hakimu annin shaburi na'am suka ce wai ya ce isnadin ya inganta wanda mun mm-hmm. tabbatar bai inganta ba muƙaddara ma alhakimu ya faɗi ya inganta a mahangar salafiya mm. matukar ya zama alhakimu kawai ya inganta hadisin ingantawar ba ta da kima ba mm. ta da daraja hanya ta biyu shine wannan abin da allama albani wala Allah wasun za su ce allama albani ya ce ya inganta wannan ingantawa ta allama albani mun faɗi la tusmin wala tuguni min ju'in hanya ta uku shine ka'idar da suke ce ma hmm. idan hadisi da ifi ya zo malam mustapha amma ya zama hadisin da ifi yana da hanyoyi masu yawa mhm. to sauran hanyoyin za su karfafa sauran hanyoyin za su karfafa junansu sai ya zama matani din ya zama an iya inganta shi ta mhm. yadda za a iya ce mishi hasan ne mhm. li watan mai kyau ne ga wani sakin yawa sakamakon cewa hanyoyin suna da yawa mm-hmm. sosai ya zama cewa eh, wasu hanyoyin sun ta da wasu in ya zama sun ta da wasu sai a dogara da wannan mm-hmm. hadisi din zantukan wasu malaman salafiya suna kokari su nuna ta wannan hanyar ko da ko a ce hanyoyin suna da rauni mm-hmm. amma ta wannan hanyar tunda hanya la akalla ka kawo hanya guda hudu da tana da isnadi so waɗannan hanyoyin bangaren su zai rinka karfafa juna sai su mi rike mu samu ingantaccen <laughs> hadisin da za a iya dogaro da shi kuma a muƙaddimar ka za ka iya gaya mana ba wani ka yarda da wannan kuburadin ɗin in jibari hmm. sai mu ce wannan hanya ɗin hmm. da a ce ta cika ƙa'idoji malam mustapha wala Allah za ta iya warware musu matsala hmm. amma kawai sun manta ne ba ta cika ƙa'idoji ba watan ka'idojin nata ba su cika ba ba su cika ba saboda sharaɗi daga cikin sharuɗa mm-hmm. ya zama cewa mazajen da suka zo kafin a yi amfani da wannan hanya mm-hmm. cewa muƙaddara mazaje sun zo kuma suna da rauni amma za a yi sakamakon hanyoyin suna da yawa mm-hmm. ɗayan ɓangaren zai tadda ɗayan hanya ɗaya za ta ƙarfafa ta biyu ta biyu ta karfafa ta uku ta uku ta karfafa ta hudu mhm. sai ya zama cewa mun samu hadisin da za mu iya dogaro da shi amma malamai sun ce irin wannan aikin yana da sharuɗa to idan muka kalli hadisin kitabullahi wa sunnati za mu gabbasi cika waɗannan sharuɗa din ba sharaɗi na farko mhm. ya zama hanyar hanyoyin da ake ma irin wannan kila hanyoyin da daga ciki a ce malamai sun ce ba su aibanta wane ba ba su hmm. raunata wane ba wato ba a zargi wane da karya ba idan aka zargi wani daga cikin hanyoyin da ƙarya hmm. so irin wannan ba sa ƙarfafa juna hanyoyin da muka faɗi na kitabullah wa sunnati hanyoyi ne da suke an zargi masu ruwaita su da karya. balma wani jigo ne a ƙarya rukuni ne daga cikin rukunin karya. saboda haka wannan ka'idar za ta ɗabbaka a nan saboda masu ruwaitar hadisin an zarge su da cewa makaryata ne hmm. wannan kuma ka'ida ce da malaman salafiya sun yarda da ita hmm. Uthaymin ya kawo ta a littafin shi na mustalahul hadis hmm. cewa da sharadi ya zama cewa ba a zarge ana irin kubura injibari wato hanya ta karfafa hanya tana amfani ne a lokacin da ya zama cewa hanyoyin ba a zargi wasu da ƙarya ba ba a ce suna ƙarya ba ba a ce maƙaryata ba ne wannan sharaɗi na farko mhm. sharaɗi na biyu kafin ta yi aiki ya zama ba a soki wasu da cewa suna ƙirƙirar hadisan ƙarya ba a wannan hanyoyin da muka kawo an soke su da suna menene an soke su suna karya soke wasu da cewa suna kirkira ma mm, manzan Allah mm, sallallahu alaihi wa alihi wasallam karya mm, saboda haka wannan kubura din ta injibari za ta iya injibari za ta iya gyara wannan hadisi din na kitabullahi wa sunnati ya tashi daidai ta hanya daya ya karfafa daya ko ba zai yi ba ba zai yi ba kwata-kwata ba zai yi saboda waɗannan mm. hanyoyin ba su cika sharaɗin da mm. za a yi amfani da wannan kubura ɗin ta injibari akan wannan asasin wannan hanya ta uku da ƙoƙarin da wasu malaman salafiya suka yi na inganta wannan hadisin na kitabullahi wa sunnati shi ma baya warware matsala natija malam mustapha ba wani dalili ingantacce da yake tabbatar da cewa manzan allah ya ce kitabullahi wa sunnati mu ba malamai ba ne ba ma cika baki hmm. amma za mu faɗi abin da alƙur'ani ya faɗi hatu burhanakum duk mai ganin wannan hadisin ya inganta so ya yi aiki da wannan ayar hatu burhanakum in kuntum sadiki a karamakallahu eh, kamar lokacin tafiya dan hutu ya yi haka idan mun dawo za mu dora a inda muka tsaya masu kallon mu Eh, za mu tafi hutun rabin lokaci idan mun dawo kada a manta za a buɗe layukan wayar mu inda za ku wa malam waya domin ku yi tambaya akan abin da ya shige muku du a cikin wannan maudu'in da su malam suke yi ko kuma ku ba da ku a cikin insha Allah ku dakace mu a cikin shirin. Bayan shimfiɗar nan da na shi